Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a alfa rediyo kuma si. kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma hausa.com. Jama'a assalamu alaikum ku da asubahin ranar Alhamis sha hudu ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aliyu Mustapha da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. To ibrahim Ibrahim ta dai babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi magana ya tsaye da matsayinsa game da abin da ke faruwa a ƙasar Myanmar da 'yan jinsin Rohingya. sannan wata yarinya ya kunar bakin wake ta shiga wani masallaci a ƙasar kamaru ta yi barna a ethiopia ma an yi tashin hankali tsakanin wasu ƙabilu biyu kuma an rasa rayuka to kanin labaran kenan gwamnonin arewacin najeriya na shirin tsaye da matsaya kan batun sake fasalin najeriya amma matasa na cewa mu gaskiya matasa na arewa abinda muke gani shine rufe kura da gudane kawai a yi referendum wato kuri'ar raba gaddama To, ko mecece makomar yaƙi da rashawa a gwamnatin Buhari magoya ce? In ba a yi yanzu ba ba za a gyara nan ba, ya samu lafiya kuma sun ji kunya in ba yanzu an yi nan ba, to kamanta kawai. za kuma a ji cewa a jamhuriyar Nijar ko koko jamhuriyar Nijar na nazarin yadda za a yi amfani da kimiyya da fasaha wajen yaƙar ta'addanci. Kamar kowace ranar Alhamis, Alheri Grace Abdu na tafa da shirin domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. jama'a barkan da dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fito ƙarara ya ce abinda hukumomin ƙasar myanmar suke wa daban bata mutanen jinsin rohingya wani mataki ne na kawar da su daga doron ƙasa da kuma raba su da ƙasarsu baki ɗaya da yake amsa tambayar dalilin da ya sa yanke wannan hukuncin game da lamarin da ke shahorar wannan mutanen wanda aka su musulmi ne sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya ce idan ka yi wani abu da zai tilasta wa sulisi ɗaya na ɗaukacin mutanen nan da ke a ƙasa su tashi ba shiri su barta to me za ka kira wani al'amari saboda haka ne magatakarda na majalisar ɗinkin duniya a kalamin da ya ji a hedikwatar majalisar da ke can birnin new york ya nemi hukumomin ƙasar ta miyamar su dakatar da matakan sojan da suke ɗauka a kawo ƙarshen wannan tashin hankali a bar doka ta aikin ta sannan a kuma tabbatar da ganin cewa duk mutanen da aka tilasta a barin ƙasar tasu an kyale su sun dawo cikin ta to sai dai har yanzu hukumomin ƙasar ta bama suna ci gaba da nacewa a kan cewa duk wannan tashin hankalin fa ya samo asali ne daga ran 25 ga watan agustan da ya wuce lokacin da wani gungun 'yan tawaye na rohingya din suka auka wasu ma'aikatan 'yan sanda domin su mai da martani kan kuntantawa da suka ce ana yi musu mutane kamar hudu dai aka hallaka a cikin hare-haren ramuwar gayya da su ma'aikatan tsaron saka mai da akan su 'yan rohingya din jiya laraba wata karamar yarinya 'yar kunar bakin wake ta fasa nakiyoyin da ke jikinta a cikin wani masallacin kasar kamaru inda kuma har mutane akalla biyar suka rasa rayukansu gwamnan yankin da abin ya faru mijin yawa bakari ya ce bayan kiran sallar asuba na farko ne yarinyar mai kamar shekaru sha biyu zuwa sha uku da haihuwa ta shiga cikin masallacin inda ta yi ta'addancin har zuwa yanzu dai ba wata kungiyar da ta ɗauki alhakin wannan haram amma dai an san cewa kungiyar boko haram ta jima tana gudanar da yaƙi a kan iyakokin ƙasashen najeriya da chadi da jamhuriyar niger da kuma kamaru a cikin makon jiya ne kungiyar kare haƙƙin bal'adama ta amnesty international ta faɗi cewa mutane sama da ɗari 400 aka hallaka a najeriya da kamaru daga watan afrilun wannan shekarar zuwa yanzu wanda ya rubanya yawan mutanen da aka kashe a daidai wannan lokacin a watannin da suka gabata mutane akalla 32 aka hallaka su a cikin tashe-tashen hankulan da suka barke a lardunan oromiya da kuma somali a kasar ethiopia wanda kuma aka ce kazamin fada ne da ya je ya kaure tsakanin 'yan kabilan somali ɗin da na oromo a cewar wani dan majalisar dokoki na wannan kasa da ake kiran shi bokor ali umar ali wanda ya shaida sashen somaliyanci na gidan rediyon na namurin amurka cewa mutane 32 da aka halaka haɗin sun ma haɗa da kanansa da aka kashe a daren litinin a wani ɗan karamin gari da ake kira a wadi yana can tsakanin harar mai yawan musulmi da kuma babban birnin na nadira dawa ko bayan dan majalisar wasu kafofi da mutane da dama sun tabbatar da barkewar wannan tashin hankalin ko da yake sun cika da a faɗi sunayensu domin suna tsoron kada a kawo musu farmakin ramuwa sai dai har yanzu hukumomin ethiopia din ba su tabbatar da gaskiyar rahoton din ba to muna ba ku labaran nan daga sashen wasu murar amurka ne a washington dc To wasu iyaye a ƙasar Pakistan sun yi amfani da wutar lantarki wajen kashe 'ya'yansu biyu. mace da namiji bayan yaran sun gudu don su yi aure ba tare da izinin iyayen nasu ba yanzu haka dai rahotanni sun ce an kama duka ubannin yaran biyu haɗe da wasu dangoginsu bayan da suka cina wannan ɗanyen aiki na abin da ake kira kisan kare mutunci wanda kuma aka ce an aikata a bisa umarnin wata kotun gargajiya da ake kira jirga ta dattawan ƙauyensu da ta ba da umarnin a kashe yaran duk da cewa irin waɗannan kotunan gargajiya ba su da hurumi a shari'a sukan ci karensu ba babbaka a idan doka ba tare da hukunta su ba a ran 14 ga watan agusta ne yaran da suka hada da yarinya mai suna baja yar shekara sha biyar da saurayinta waliyu rahman ɗan shekara sha 17 da haihuwa suka gudu saboda iyayen nasu ba su ba su aminta da kasancewarsu tare ba a cewar wani jami'in 'yan sanda mai suna aman warwat yaran dai sun dawo gida ran 15 ga watan agusta kuma a bisa umarnin kotun gargajiyar aka yi amfani da wutar lantarki aka hallaka su to a ƙashe hukumar shirya wasannin motsa jiki ta olympics wato ioc ta ba da sanarwar cewa birnin paris na faransa shine ta zaba ya ɗauki ɗawainiyar shirya wasannin olympics na shekarar 2000 24 Allah ya kai mu ya nishi kuma birnin Los Angeles na nan Amurka aka ba shi wasannin shekarar 2028 in gare ga lafiya. a jiya ne hukumar ta IOC ta ba da wannan sanarwa a hedikwatar ta Peru. Wasannin 2024 da birnin Paris zai gudanar za su zama karo na farko a cikin shekaru 100 da birnin ya ɗauki su tun bayan wasannin Olympics da ya gudanar a shekarar 1924. kuma zai zama karo na uku da birnin na Paris ya ɗauki nauyin wasannin ya dai fara gudanar da su ne tun a shekarar 1900 cif haka shi ma birnin los angeles waɗannan wasannin na shekarar 2028 su ne zama na karo na uku wato da ya taɓa ɗaukar ɗawainiyar wannan wasannin na olympics bayan da shi ma gudanar da su a shekarun 1932 da kuma 1984 wannan yana nufin raba amurka baki ɗayanta ta ɗauki bakuncin waɗannan wasannin yau shekaru 32 chip kenan. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da zangon a Najeriya. A yayin da gwamnonin arewacin ƙasar ke shirin bullo da matsaya guda game da muhawarar saki fasalin Najeriya, su kuma matasan yankin cewa suke wannan lokacin fa ya wuce. yanzu lokaci ne na wato na kada ƙuri'ar raba gardama daga kaduna isa lawal ikara gare ka duk da yawaita yawo da bukatar ganin an fasalta fasalin wannan kasa gwamnonin arewacin najeriya sun ce sai sun zaga sun ji ra'ayoyin al'ummar jihohin arewa kafin su fitar da matsayin arewacin najeriya akan bukatar ganin an fasalta wannan kasa gwamnan jihar sokoto alhaji aminu waziri tambol ne ke shugabancin kwamitin gwamnonin arewacin nigeria da ke kokarin ganin an lalubo matsayar arewacin nigeria game da maganar fasalta fasalin wannan kasa. mun tattauna kwarai da gaske mun yanke shawarar cewa da da allah wannan kwamiti zai nemo mutane daban-daban waɗanda suke ƙwararru ne don mu tabbatar da cewa an fito da waɗannan matsalolin ɗaya bayan ɗaya kuma mun gabatar da su a gaban eh, al'umma a kowace jiha wannan kwamitin zai yi aiki cikin sati uku idan ya gama rahoton shi za a ɗauke shi a miƙa shi ga kowace jiha ta arewa inda za a tattauna a dawo da abin da an matsayi kowace wannan jiha ga wannan kwamiti kuma Allah da za mu sake zama wani ishirin da hudu ga watan goma inda muke sa ran za a kawo rahoto na wannan aikin da aka yi watan oktoba za mu tabbatar da cewa an kira wannan babban taro na gwamnonin arewa da sarakunan arewa inda za mu zauna mu ɗauki matsayi ɗaya. Sai dai kuma tuni ƙungiyar matasan arewacin Najeriya ta ce ita kan bata tare da duk wani yunƙuri na fasalta fasalin wannan ƙasa. Alhaji Abdulaziz Suleiman shine ya magana da yawon haɗakar ƙungiyar matasan na arewacin wannan ƙasa. Mu gaskiya matasa na arewa abinda muke gani shine wannan maganan wani wani canza fasalin ƙasa duk rufe kura da gudane kawai. Ita ina zaka ce ka gyara wani fasali bayan akwai mutanen da ke cewa su ba 'yan ƙasan bane. Mu abinda muke cewa shine a yi referendum wato ƙuri'ar raba gaddama. sun suwaye suka yadda su zauna a Najeriya sannan sai a ce za a yi fasali amma wannan tun da aka kirkiro Najeriya ake fasale fasalen nan amma bai maganin komai ba har yanzu an ga dan arewa ya hau an taso da fitina cewa a canza a canza a canza saboda haka dan arewa duba ya ga abin da zai mishi amfani su kuma saurare mu za mu auna abin da inda aka nufa mu kaya musu maganar fasal ta fasalin Najeriya dai na ci gaba da jawo cece ku ce musamman dai ganin har yanzu wasu ba su gane me ake nufi da fasalta wannan kasa ba Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida na Ikara daga Kaduna kuma bari mu kaɗa babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda shugaban hukumar yaƙi da almundahana ta EFCC Ibrahim Magu ya gana da wasu masu sharhi a yanar intanet da wasu masu ruwa da tsaki game da makomar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. bayan ganawar ce wakilin abuja salishihu ashaka ya tambaye shi ƙarin haske kan makasudin wannan ganawar sai ya ce yaki da cin hanci da rashawa abu ne wanda yana son haɗin gwiwan duka jama'a. To ganin cewa sun yi maka tambayoyi da dama ka ba kowa dama ya yi tambaya ya gaya maka ko abin da yake burge shi da hukumata ko kuma matsaloli kamar yaya ka ji ne a ƙarshen wannan taro. a yana da kyau eh, wato mun ba wa jama'a dama yadda za su gaya mana yadda muka yi kuskure yadda za su gaya mana kuma yadda za mu gyara za mu ci gaba da wannan irin mitin din nan idan yaƙi nan ba a yi yanzu ba kamanta hukumar ku tana ta faɗin nasarori da ta samu a wani lokacin an je kotuna kuma sai kalla an kori karar ba ka ganin kamar matsalar daga cikin gida ne ko ba kwa yin bincike ne cikakken bincike matsalan tana ko'ina eh, yana yiwuwa wasu cases din kila binciken bai samu abin nan ba amma bai kai hudu ba ma maximum kesin da muka yi losing duka kuma muna kan appeal so ka san mu iyakar mu mu yi bincike inda ya kamata kuma sai mu kai kaman shari'a to ka ba mu da control a nan shari'a din amma na tabbatar maka za mu natsu mu bincike na kwarai na gari saboda mu samu abin nan kuma Eh, duk lokacin da aka yi aka samu kuskure mukan zanna mu yi nazari a kai mu san yadda za mu wasu gyare-gyaren. Oh, akwai wani rahoto da ya fito inda ake cewa kamar akwai wani gida da aka ko wani guri ne da aka kama ah, a ca ana magana cewa kamar ko ya kai ma kusan naira biliyan shida menene gaskiyan wannan labari ne eh muna binciken mun samo gidaje daga nan da lagos da potako da sauran wasu amma har yanzu binciken muna kan yi eh, so bai kamata bayyana hakan nan gaba ɗaya ba shugaba buhari na baku goyon baya wajen yin wannan yaki da cin hanci da rashawa ai shi yasa muke yakin wallahi shi yasa muke ba dare ba rana muke shi yasa na ce maka in ba a yi yanzu ba ba ba za a gyara nan ba ya samu lafiya kuma sun ji kunya in ba yanzu an yi nan ba to da kawai kuma za mu yi nasara. gai gaida Sali yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda jami'an gwamnati da wasu masana suka gana wato don duba yadda za a yi amfani da kimiyya da fasaha wajen daƙile ta'addanci. muni Barma gare ka. Cibiyar nazari da bincike a kan matsalolin tsaro CNES ce ta shirya wannan taro da zumar canza yawu tsakanin masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaro domin ɗaukar matakan dakile aika-aikar 'yan takife da 'yan damfara da masu tsara ayyukan ta'addanci ta hanyar amfani da ci gaban kimiyya kamar yadda mataimakin daraktan cibiyar CNES abdulaziz garba ya bayyana kun ba misalin boko haram yanzu duk abin da suka yi sai su sashi bisa wannan na'urorin don mutane su gani suna yaba kansu suna neman mutane kuma da za su eh, bi su kun ga duk wannan yana kamo matsala tunda ran ba gaske suke hudi ba farfagandi ne suke yi to ya kamata mu ma mu yi nazari mu gani yadda za mu yi mu hana su wasu masu amfani da shafukan sada zumunta kan bi ta wannan hanya don cin zarafin wani ko wasu saboda dalilai na bambancin ra'ayi ko manufa akan hujjar more 'yancin faɗin albarkacin baki sai dai ƙwararru a wannan taro na ganin lokaci ya yi da za a ɗauki matakin takawa wannan ɗabi'a burki ba dan an baka inci za ka taki inkin wani kana da inci shi ma mutum yana da inci amma kowa ya kamata ya san inda incin shi yake tsaya duk wannan za mu yi nazari. Za dai a gabatarwa hukumomin Nijar shawarwarin da aka tsayar a wannan haduwa don ganin an tsara dokokin da za su ba da damar saka tsari a fannin amfani da na'urorin zamani da shafukan sada zumunta a wannan kasa. har ma watakila ya zama abun koyi ga kasashen sahel in ji dr oswald padonu ko yake ci gaban kimiyya na haddasa illoli masu tarin yawa a fannoni da dama ta wani bangare amfani da na'urorin zamani da hanyoyin sadarwar intanet na matukar samar da ci gaban jama'a saboda haka daraktan fadar shugaban kasar nijar minista Uhumud muhammadu ya gargaɗi mahalarta wannan taro da su yi la'akari da wannan batu Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman ga wani somun taɓin. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ƙaddamar da wani shiri da zai faɗakar da 'yan Najeriya cewa kyauta ne ake ba da belin mutum daga ofishin 'yan sandan a lokacin da aka tsare shi. tun da shi shugaban 'yan sanda na kasa gaba ɗaya ya ce ba wanda zai sake beli daga yanzu mu ma za mu ɗauki mataki duk wani wanda muka ji ya bada kuɗi a police station shi za mu yi ma hukunci ma ba dan sanda ba. To jama'a sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken wannan rahoton yanzu kam bari mu koma gefe guda alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da Dr. Rebecca Samuel Dali wadda ta sami lambar karramawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya a bada domin ayyukan jin ƙai. Na nemi sanin ƙalubale da tibiyar ke fuskanta a gudanar da ayyukanta sai ta bayyana cewa. Ina da ofisoshi har ofis na akwai Amnewawu camp a Cameroon wanda muna je ma gwamraye da marayu muna koya musu a can Amnewawu camp. Ko da suke kwanan nan ita shugaba wanda tana koyarwa ta samu ɗan hatsari har aka yanka kafanta amma muna fata za ta koma ta ci gaba da aiki dama headquarter namu a mucika ne to da boko haram sun je suka vandalizing office din sai muka yi gudun hijiran nima da kaina ma da kyar na tsira to duka shine muka kaura yanzu headquarter namu yanzu zai zo na jos muna propose za mu yi gine-gine na trauma healing center da sauransu da kuma a uh, headquarter namu amma na jos din dama na taba zauna jos so akwai gidaje wanda gida fesu ne a fesu da ina yin kampala ina yin kwainawa shine na dan ajiye a ciki So yanzu muna aiki a cikin gidan ne temporary. Dalilin bar mu Adamawa saboda hargizin ne, amma yanzu muna so mu koma ma gaba daya a Jos. Muna da partnership da UNHCR. Uh, muna Adamawa, muna Borno da kuma mu kungiyar da muna haɗa kai da su ma duka muna da ofisoshi a wurin. da waɗansu individual philanthropists wanda sun ga aikinmu suna taimaka mana muna ba da scholarship ma duka. To misali idan mutane suna da bukata kuma suna so su tuntuɓe ku ina ne za su same ku kana kuma banda mabukata waɗanda ma suke son su ba da gudunmuwa domin ganin ci gaban wannan fafatuka da kuke yi ya ne za su tuntuɓe ku. Muna da website www www.sepi.org sannan tun da ke malama duniya a kafin halinki ai za ki in sun ba ma za ki damu. <laughs> Kin samu nasarori wannan cibiya taki ta zayyana nasarori da dama da aka samu. Babu shakka duk da yake ana samun tallafi nan da can ba za ku rasa fuskantar kalubale ba waɗannan kalubale za ki iya cewa kuna fuskanta na gudanar da ayyukan ku. kalubalen musamman an lokacin da muna raba kaya domin mun sha raba kaya a wurare daban-daban ya fi daga 2014 zuwa eh, zuwa yanzu mun raba kayayyaki ya fi biliyan biyu na naira A kayan abinci ne kayan mene-mene to wani lokaci an mun je mu raba kayan sai ana kishi har wani lokaci ma ana hana mana wuri mu je mu raba kaya a wurin wani lokaci kuma sai su aika mana 'yan iska wani lokaci sai su shiga su yi kwashe ko kuma su taburmai su bokati su ɓatar mana da wuri shine kalubala na farko mutane sabon bakin ciki muna aiki amma suna gani kamar aikin da muna yi duk muna samun abu a ciki ne sai su yi domin su badar na biyu kuma mutanen da muna taimaka musu din ko masu gudun hijira ko gwamrayen ma sai su yi gunaguni ai ana cin kuɗi a kansu ana cin kuɗi a kansu abinda kaɗan kaɗan ana ba su akwai lokacin da na raba buhu ɗaya ɗaya da su kwalban mai da su mene mene amma har yanzu matan sun ce ha ai waɗansu matan ai kafin kun gani sun ba mu har buhu ɗaya na masara ai nasu miliyan miliyan ne ba ki gansu yadda suna kumbura ba so akwai kalubala wani lokaci ma sai ka gani kamar kai ka bar wannan aiki ne amma kana yi saboda Allah sannan kuma saboda abin da ya iza ka ka yi na taimake mutane kuma ba duka mutane ne suna gunaguni haka ba Kalubala kuma wanda ya fi karshe shine akwai mutane da yawa su an saba muna bayarwa. To, wani lokaci kuma kuɗi ba mu da shi wanda za mu ci gaba da ba da agaji ba. Kamar yanzu wannan shekara 2017 nan ban taba ba da agaji na abinci ba, amma na saba tun daga 2013 ina ba da kayan abinci da meme kusan kowane wata. To amma bana nan masu taimake mu kuma waɗansu sun tafi Sudan domin ana ce Boko Haram ɗin ya yi ɗan sauki kuma mun gode Allah ya yi sauki amma har yanzu akwai waɗansu suna mutuwa da yunwa kuma muna gansu suna fama amma ba mu da abin da za mu ba su ba. Kuma partnership da muna da shi yanzu a UNHCR ba ma raba abinci ba muna raba waɗansu kayan za ka ba ma bokati da bargo da me ma mutum amma kana ganin yunwa yana fili ba zai iya dama wannan abu kuma ya ci ba shine kalubala na rashin kuɗi na kuma waɗansu abubuwan da muna fuskanta. wato daga ƙarshe kina ɗaya daga cikin masu ayyukan jin kai da suka samu lambar yabon nan mai kwarjini ta Majalisar Ɗinkin Duniya. menene ya fi birge wannan cibiya a jerin ayyukan nan da kike gudanarwa da yasa kika fice bana har kika samu wannan lambar yabo bisa ga bayanin nasu ni kadai ne ma na samu lambar yabo din bana ni ma ya bani mamaki amma babban abin da suka bani lambar yabo nan domin akwai mata da yara da kuma mutane wanda suna fito a hannun boko haram waɗansu sojoji yana kwanto su waɗansu kuma su da kansu suna neman hanya su fito su yi ta tafiya kwana da kwanaki su yi ta fama so iri waɗannan mutane idan mun ji labari suna nan suna cikin mawuyancin lokaci waɗansu suna fita abin kyama ba riga sa'annan sai ana gudunsu har ma akwai waɗansu wanda mazajensu ma su ci su sun ce mu yaushe za mu kara aura wanda ta zona kuma a hannun boko haram waɗansu iyaye ma suna kin yara suna tsoro to iri waɗannan mutane ne domin kin sani An karfafa matan Chibok, 'yan matan Chibok ɗari biyu da saba'in da wani abu. Amma a cikin list namu wanda dai sun shiga hannu fi dubu uku. Waɗannan waɗanda sun fito ba Chibok girl ba ne, wanda suka fito daga hannun Boko Haram. Mu sai mu zo mu ɗauke su. Suna da ciki daga wurin Boko Haram. Mu ba za mu ki ba. Sai mu ɗauke ta mu ɗauke su mu bi mu kai su asibiti mu ba da kaya wani in ba mu da kaya za mu yi roko wajen waɗansu sai su ba mu sa'anan kuma zama a cikin yanami akwai wahala sai mu yi musu trauma healing idan mun lallabe su haka sai mu bi mu mu ba in an zai haihuwa na mu jira su haihu idan sun haihu sai mu eh, yi jego sai mu kai su makaranta eh, makarantar koyar sana'a sa'anan waɗanda iyaye sun ki su muna biya mu tare da idan an kashe mazaje muna gina musu gida mu gina gida nan domin matayen nan sun tashi daga cikin wahala mutane kuma suna kyaman su muna je muna karfafa mutane To Allah ba da nasara da kuma fatar masu hali baiwa za su ba da gudunmuwa domin sake tsugunar da dukkan waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya da kuma ƙasashe da ke makwabta. Nan kuma za mu sallama da Dr. Rebecca Dali sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadinta da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Ya Allah ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba. ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da menene duniya menene dadihin duniya menene duniya menene dadihin duniya Za gaida malamai yanzu kuma ga Ali Mustapha Sakuta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Malam Ibrahim ta kashe babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da yanzu ya fito karara ya ce abinda hukumomin ƙasar Myanmar ko kuma Burma suke wa dubban da batan mutane na 'yan jinsin Rohingya wani mataki ne na kawar da su daga doron ƙasa da kuma neman raba su da ƙasar baki ɗayanta duk da cewa ƙasar su ce. lokacin da yake an tambayar dalilin da ya sa ya yi wannan magana ɗin ajiya a new york a can hedikwatar majalisar ta ɗinkin duniya sakataren ya ce idan kai wani abu da zai tilasta sulusi ɗaya na ɗaukacin mutanen nan da ke ƙasa su tashi su ta ba shiri to me za ka kira al'amarin kenan saboda haka ne magatakardan a kalamin da yadda yake nema a yi sauri a kawo ƙarshe wannan tashin hankalin a bar doka ta ta kuma a bar mutanen su dawo jiya larbawa ta karamar yarinya yar kunar bakin wake ta fasana kiyoyin da ke jikinta a cikin wani masallaci na ƙasar kamaru inda kuma masallata a akalla guda biyar suka rasa rayukansu gwamnan yankin da abin ya faru miji yamma bakar ya ce bayan kiran sallah asuba na farko ne yarinya mai kamar shekaru sha biyu ko sha uku da haihuwa ta shiga cikin masallacin ta yi wannan ta'addanci to masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wani lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a ali mustapha sakkwato da ya ne da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniya mu na wannan lokacin wato jimmy cook ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsin